Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya RFI mu daura haka. barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A wannan makon ne mahaukaciyar guguwar nan ta Harvey ta haddasa ambaliyar ruwa mai yawan gaske a jihohin Houston da kuma Texas a ƙasar Amurka, inda aka bayyana cewa ta yi mummunar barna ta dukiyoyi da dama a wannan yanki na ƙasar Amurka, inda yanzu haka ake ci gaba da samun ruwan saman To akan haka ne Garba Aliyu Zaria ya tattauna da Abubakar Garba Janaidu wani ɗan jarida mazauni yankin domin jan halin da ake ciki. Wato bisa hakikanin gaskiya jihar Texas a tarihi ba taɓa samun irin wannan ambaliyar ruwan ba. Saboda su kansu sabon abu ne a gare su. Ana ana yin ambaliyar ruwa a baya amma irin wannan bai taɓa faruwa ba wannan shine karan farko. Saboda haka wannan ya zama wani sabon abu ya zama kamar zakaran gwajin dafi na irin abin da zai faru nan gaba. Watakila mai sauraro na iya mamakin jin wannan asaran dukiya da rayuka ma da aka samu. Ganin Amurka ta ci gaba kuma akwai kayan aiki. Ya lamarin yake ne? A'a ba maganin da ba ne. Ah, kaga Texas tana kusa da Gulf of Mexico. Kuma su raka idan an wato tilas ne kasan da idan ruwa ya ambaliya duk abin da yake hanyar ruwa dole ruwa ya shafe shi. Yanzu maganin da muke da kai akwai gadojin da yake ruwan ma ya shafa gadojin ta hanyar akalla ma a baksar birnin zaka akwai mutane ke da mutane dubu talatin da aka yi an kwashe a kai su a tudun mun tsira sannan kuma wannan ruwan da ake yi yanzu haka ana sa ranca daga yau zuwa jibi ana hasashen cewa za a samu inci goma sha biyar zuwa ashirin da biyar na ruwan sama da sake sauka yanzu kenan akwai tulin ma'aikata da ke ta ayyukan agaji ba ƙaƙƙautawa ganin yadda masana ke cewa za a ci gaba da fuskantar wannan bala'i. Wato kaga akwai 'yan sanda, akwai 'yan kwana-kwana, sannan kuma akwai sojoji da aka fito da su dubu uku. A jiya ma a yau jiya an sake ƙara wasu dubu ɗaya a kan su je don a taimaka a ɗauko mutane. Akwai wanda yake yanzu sun hau rufin gidan suka hau kan sama sannan helicopter ke zuwa a um, jirgi mai sassan angulu ke zuwa ɗaukar mutane ina jin an fadda jirage wurin guda goma sashe suke yayin yawo a yankin Houston kawai domin cutar mutane banda wasi kan kwale-kwale. Ashe dai kome a tsaye ne cek sai masu ayyukan taimako kawai. Eh a kowane ƙungiyoyin kaga a yanzu an baro 'yan sanda sojoji da masu ake agaji amma masu a ƙungiyoyi masu zaman kansu suna a matsugunin da aka sauki a na mutane a nan suke nasu aikin a yanzu Idan da kasashen Afirka ne musamman marasa ƙarfi da an rasa rayuka da yawa, ya za ka kwatanta Amurkan da irin waɗannan ƙasashe masu tasowa? Eh to ai ko Afirka ma dai ai komai muna da kai dai kawai dai a hali ne irin namu na mutanen da ke ba kishi ake da shi ba yanzu jama'a ne suka fito suke taimakawa juna bayan gwamnati kuma zuwa kawo yanzu abin rai biyu aka rasa kawo yanzu rai biyu aka rasa Alhaji Abubakar Garba Junaidu muna godiya da samun wannan tattaunawa. To madalla a wannan makon ne shugabannin kasashen turai da na Afirka suka goyi bayan wani shirin kasar Faransa wanda zai ba da damar tantance waɗanda ke buƙatar samun mafaka a turai kafin isar su a nahiyar. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ne ya buƙaci kafa sansanin tantancewar a jamhuriyar Nijar da Chadi a taron su da suka gudanar a birnin Paris. Dr. Maina Bukar Karte na jami'ar birnin yame a jamhuriyar Nijar ya mana tsokaci dangane da yadda yake kallon wannan al'amari a tattaunawar su da Bashir Ibrahim Idris. Wato abin ya wuce ma zancen shugabanni ya kamata ka zancen wato manya-manya wa'annan kungiyoyi kuma abin babban maganin shi talauci ne. Mutane suna cikin wani irin hali kuma ba yau ba turawa suka fara irin wannan zancen su ce a magance abu kaza a kai taimako to a kawo taimakon kuma baya maganin abubuwan da aka ci yanzu ina iya lissafi wani irin taimako da za a kawo a kasar Nijar kasar Senegal kasar Sierra Leone Liberia Ghana kuma har ya zamanto mutane su fasa zuwa turai ba irin wannan bane ba sai an tsaya an kama kahon da kyau sai an tsaya an yi wato an wayewa mutane sosai kai a nan Afirka dan inda abin yake da mamaki kullum ana gudarwa a talabijin a radio mutane suna mutuwa cikin desert na sahara na nijar ko kuma cikin teku na mediterranean amma wanda za su taso a yau su kama hanya sun yi wanda suka rasu yin ajiya. to dakta da yake ku kuna nazari a kai ko da yaushe kaman wani irin matakai ne ya dace a ce su shugabanninmu na afirka sun fara ɗauka kafin a kai wancan mataki. to musamman dai wato shi wannan zuwa turai ba kasashe bane ba masu yaƙi kadai ba mutane bane na kasashen da suka san yaƙi kamar Sierra Leone kamar Liberia kamar wani yaƙi wanda ake yanzu ma a kasashen ma wanda suna cikin lamun lafiya suna taya kamar kasar Mali kasar Senegal Burkina Faso akwai yan Benin yan Togo Kamaru duka to lalle kenan yanayi namu ne na siyasa na matasa a nan Afirka har yanzu ba ta rago wani guri saboda eh, ma'aikanta ba sa sa kuɗi da yawa cikin tattalin matasa cikin buɗe ba matasa aiki ko kuma buɗe ba matasa hanya ta yin kasuwanci wato musamman a samu eh, haka bashoshi a manya-manyan bankoki a yi aikace-aikace sai ka yi da kwal babu yadda za ka shi ka yi samu aiki ko kuma da kwalcin ita da kanta ta zamanto matsala to don ba an ciwo kan maganin irin waɗannan abubuwan musamman kowace ƙasa cikin program nata wato ta shahi abubuwa da yawa musamman zuwa ga matasa idan ta tsare da kwal in ta gwamnati ba ta da wato eh, damar ɗaukar kai zamanto akwai damar samun wani wato bashi a bankoki ko su abu na zuwa ka kama kanka kai aiki na kanka wannan abun in muka yi niyya to matasa ba za su sa cikin ransu ba su tafi turai ko ni zai tsaya yi wani sana'a na wani aiki a nan ƙasar Nijar. Wato da irin wannan agaji da ake cewa an bai waɗannan ƙasashe ba zai yi tasiri ba. Dan taimako ne za su bada kuma taimakon wa'inda in aka kawo shi ba zai yi maganin wani abin kirki ba. wani miliyan ne yau za a ba kasar senegal ko kasar mali ko kasar nijar har ta aiki da shi har ta matasa su ce to lalle bin ba da yau shi a'a lissahi yana ga mu kasashen afirka magani yana ga mu kasashen afirka sai mun diba yanayin mu sai mun kawo sabon tsari a cikin constitution wace to matasa gashi yadda ya kamata a yi kuma cikin kowane program cikin ruwa da finance da program duka na development kowane iri ya zamanto akwai shafi da bangare iri-iri na matasa musamman na ci gaban matasa to wannan watakila zai kawo dan sauki a cikin wa'annan abubuwan amma muhawara wato a france a alman duka fuskan wannan zancen zai sa dai a san maganar a yaba ta a duniya amma ban ce ba za ta yi wani rigakafi sosai Dakta Maina Bukar Karce mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode merci. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta musanta zargin da lauyoyin iyalan tsohon shugaban kasar Libya Muammar Kaddafi suka yi da cewa kasar ta miƙa Sadi Kaddafi ne ga mahukuntan Libya bayan da ta karɓi dalar Amurka biliyan hudu. Shi dai Sadi Kaddafi ya gudu zuwa jamhuriyar Nijar ne bayan da aka kifar da gwamnatin mahaifinsa a shekara ta 2011. to sai dai bayan shekara ɗaya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sake miƙa shi ga hannun gwamnatin firaministan rikon ƙwaryar ƙasar ta Libya Ali Zaidan a wani yanayi da ake zargin cewa an baiwa manyan jami'an gwamnatin jamhuriyar Nijar makudan kuɗaɗe kafin yin haka. Irosani babban jami'i ne a gwamnatin ta jamhuriyar Nijar. Haka kuma mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasar ya musanta wannan zargi a tattaunawar su da Abdulkarim Ibrahim Shikal. wanda ya fara hiddo wannan zance wata jarida ce wadda ake ce majan afirka da ta hiddo shi kazahi ne nan da nan jarida ta tuba ta zo ta yi tuba ta ce don allah a yahe kuskure ne suka yi ba su je suka yi bincike ba ba su gano gaskiya yanzu sun gane ba gaskiya ba ne saboda haka yanzu ma waɗannan lauyoyi da ke wannan zance su ma kazahi ne kuma gwamnatin ƙasar Senegal ta hiddo sanarwa a bayanin duniya cewa za ta je da kotu a kan wannan zance. Kamar yadda ka faɗa da farko jarida ce ta fara bayar da wannan labarin amma a yau lauyoyi kuma watakila binciken da suka yi su lauyoyin shi ke tabbatar da cewa akwai wani abu mai kama da haka. Babu wani bincike da suka yi zancen da suka yi ba su kawo hujja ko guda ba wadda ta dogara gare ta don wannan kurci da suka yi. sun yi zance ne ba baki kaɗai. Ita gwamnatin ta Nijeriya aka yi ta bayar da Sa'adi Kaddafi duk da cewa a lokacin ana ganin cewa rayuwar suna cikin hatsari ta mika shi akan wani dalili ta bayar da shi. Da gwamnatin Nijar ta karbe shi a nan Nijar ta bashi mafaka ta ya mashi sharaɗi da cewa kada ya yi da zaman shi a nan Nijar da siyasa ko kuma yana shiga cikin al'amarin siyasa na ƙasar Italy wadda suke makwabciyar mu ce. Amma ba so ɗaya ba so biyu ba an same shi da tsoma baki cikin siyasa da kuma ɗaukar waɗansu matakai na siyasa waɗanda aka hana shi ya yi aiki da su. Shi yasa ƙasar Nijar ta ce to tun da ka karya wannan sharaɗi na kada ka yi siyasa in kana nan cikin ƙasarmu ta ce to za mu miƙa shi. amma sai da ƙasar Nijar kuma ta sami tabbaci daga ƙasar Libi da cewa ba za ta taɓa lahiyar shi ba da rayuwar shi sa'annan ne Nijar ta yarda ta miƙa shi da gwamnatin Libi. To akwai waɗanda ke cewa lokacin da ya samu ya gudu daga yakin da ake a Libya ya shigo Nijar yana ɗauke da dukiya mai tarin yawa mu zinari da kuma tsabar kuɗi. A'a to mu sai dai san kuka ji shi mu ba mu ji shi ba kuma ba mu ga komi gare shi mu dai ba mu sani ba ba mu gani ba. To, ɗazu ka ambaci cewa su waɗancan lauyoyin da suka da wannan sabon zargi za ku shigar da su a gaban kotu domin a ƙaryata zancen da suka yi. Wace kotun ce kuke son ku gabatar da zancen a gabanta? Mun dangana wannan ga duka lauyoyinmu waɗanda za su ɗauki matakai a huska shari'a eh, ta ƙasa da ƙasa wadda za su eh, shigar da ƙara a wurinta. Kun saba musanta wannan zargi a can baya kuma wannan karin kun sake musantawa kamar abin ya dame ku watakila akwai ƙanshin gaskiya a ciki. <laughs> A yau wanda ne ƙanshin gaskiya ai ba a hiddo shi aka kai ba ko. Su laurin sun ba da wani abu na ƙanshin gaskiya wanda ta ana iya a gane shi. Wannan duka zance ne na hata baki wanda bai kamata ba mutum eh, gwamnati wadda take eh, mai mutunci ta tsaya tana ɓata lokaci a kan shi. Idan baka da masaniya kan ɓangaren gwamnatin anya ba wasu mutane aka baiwa ba mutanen gwamnati waɗannan kuɗaɗe. Yau babu magani sai a hiddo sunayensu a hiddo inda suka sa kuɗin a gwadi kuma a hiddi ko nawa ne aka ba inda su aka sa su kuɗin ko iyakan magani ke. To, Firesidan Iro Sani muna godiya sosai fa. Mun gode. Daga jamhuriyar Nijar sai kuma Kamaru, inda a ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban kasar Paul Biya ya umarci dakatar da tuhumar da ake wa wasu shugabannin al'umma na yankin da ke magana da yaren turancin Ingilishi da ake zargi da ayyukan ta'addanci sakamakon neman a yi adalci da suka yi. tsakanin yankin nasu da ke amfani da turancin ingilishi da kuma babban yankin da ke amfani da faransanci a ƙasar a wani jawabi shugaba biya ya ce ya dakatar da ci gaba da tuhumar mutanen ne domin hankula su kwanta kuma kasar ta zauna lafiya garba aliyu zaria ya tuntubi farfesa khalifa dukkuwa a game da matakin da shugaban ya ɗauka kamaru ita ke kasar wanda take afirka wanda take amfani da harsuna biyu a hukumance wato turancin ingilishi da kuma turancin faransanci na ke kenan wato ainihin abin da yake faru a kasa an dade ana zuga 'yan kudunci domin ana ziga su bayan aka yi amfani da ainihin abin da ya faru eh, da bakati misali lokacin shugaba obasanjo je faransa domin ainihin wajen akwai ma'adinai na bakati to shine shugaba obasanjo ya je faransa aka zauna aka sha shayi kuma aka sa hannu a kan cewa ga shari'an da da ke tsakanin najeriya da kamarudin nan na bakasi duk abin da shari'a ta zartar a bi doka a yi a yarda haka yake a obasanjo ya ji ya sa hannu ba tare da kuma izinin majalisar kasan ba lokacin to har yanzu wata kudincin kamarudin na zigan da ake musu ana tare da zigan 'yan eh, biafra har ma suna tsakaninsu suna rubuce-rubuce a kan cewa in ya so ma za su kafa a kasarsu biafra da kudincin kamaru wanda suke harshen ingilishi jiga ne ta turawa na ɗaya kenan na biyu wato sun ga cewa yawan al'umma na arewacin ba komai ba ne sun da kabilu kaza da kaza da kaza ba wani abu ba ne so ana ziga su ta fuska biyu haka yake Eh, dalilin da yanzu ana jira lokacin ne kamaru a paris ah, kowa ya sani a tarihance lokacin ah, shugaba a hijiya hada kasan gabadiya ah, sai da kasashen yamma suka musamman ma faransa ta tilasta mishi ya sauka ya mikawa mataimakinsa Paul Biya lokacin. A dai batun rikici tsakanin arewaci da kudanci an daɗe ana fafatawa. Sai da shugaba Muhammadu Ayidu ya mika mishi yana shiga kawai ya juwe masa ya butulci inda aka sani da ya shugaba Ayidu butulci har ya warware abubuwa gaba duk wanda yake da fada a je a arewacin gaba ya samu su ya ciccire su daidaikun da suke daga murya na arewa maso nesa na kamaru gaba daya ba su da bakin magana in ma a hukumance sun ce za su je kotu da sauransu ana musu bita da kulle da sauransu har yanzu ma akwai wanda ma suna suke kurkuku a dada wanda tsohon ministan da ya kace ya yi rubda ciki da kodaden jirgin sama da sauransu siyasa ce kawai ne ta ake amfani da kabilanci da kuma har da addini din domin a harkiza wajen domin ba a samu fitinar taruru a na a Najeriya ba yadda ake so ya kasance. Farfesa Khalifa Dikwa muna godiya da samun wannan tattaunawa. Daga ƙarshe kuma bari mu karkare da Najeriya, inda gwamnatin Najeriya ta amince da ba da kwangilar gina tashar samar da wutar lantarki a Mandela a kan kuɗi sama da dala biliyan biyar da rabi. domin samar da megawatt dubu uku da hamsin a gembu da ke jihar taraba ministan ayyuka da makamashi babatun fashola ya ce majalisar ministoci a ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari ta amince da aikin wanda aka fara butunsa shekaru arba'in da biyar da suka gabata ba tare da aiwatar da shi ba Fashola ya ce za a kwashe watanni 72 ana gudanar da aikin wanda zai shafi gina madatsun ruwa guda hudu da gina turakun samar da wutar lantarkin da za su ci kilomita 700. Alhaji Isa ta fi da Mafindi Basarake a jihar Taraba ya yi mana tsokaci a tattaunawar su da Bashir Ibrahim Idris. Wannan abu ne da ya zo a daidai yadda ya kamata don babu abin da zai zaburar da ƙasar nan a haɓakan masana'antu da ba da ci gaban ƙasar nan kamar samun wadataccen wutan lantarki kuma daga abin da sardauna ya yi yadda ya samo kayinji da su shiroro su gaba da megawa dubu biyar zuwa shida sauran duk sai kwaskwarima ake yi wasu ma bayan shekara ɗaya su zama ba sa ka komi wannan idan an tabbatar ya samu kuma an yi tanadi yadda za a rarraba wutan a yanayin kasuwanci ba na sayarwa 'yan kasuwa su zauna a kai na dindindin suna shan riba kawai ba to kasan nan za ta san an yi gwamnatin wanda ya kawo canji kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari zai shiga tarihin cikin wa'inda suka farkar da najeriya daga bacci ita gwamnati ta ce wannan aiki zai samar da megawatt sama da dubu uku wani irin tasiri mutanen wannan yankin da najeriya baki ɗaya za su samu dangane da wannan kwangila eh to ai ka san a zamanin yau kafin a sa hannu a takarda na ba da kwangilan kowane irin babban aiki irin wannan akwai abin da ake kira environmental impact assessment da duban yadda abin zai shafi jama'an inda za a yi wannan aikin da kuma yadda za a dubi abin da ake kira multiplier effect wato haɓaka na abubuwa da za su ci gaba da moriya iri-iri har zuwa yadda za a rarraba wannan abin kai dai wannan abin fa ba wai duban 3000 megawatt ne kawai ba shi ne babban abu ba a'a abin da zai je dawo irin gonakin da za a samu daga dam dam da za a yi irin hanyoyin da za a samu na yadda za a kai kayan aiki a wannan wurare gine-gine da za a yi na makarantu da kuma sarrafa halayyar zaman jama'a da kuma watakila lokacin tonin wasu ma'adinai za su bayyana wasu ƙananan ma'aikata su kulla a wurin abubuwa da yawa za su bi abu ne da yake kawo mata mai ciki sai an so ma za a san inda gwaninta ya ƙare. To sau da yawa gwamnati kan ba da manyan ayyuka irin wannan a yi biki a yi ta murna amma wani lokaci da an fara aikin bayan watanni ko shekara sai ka ga aikin ya tsaya. Eh ai mutanen Japan suka ce idan za ka yi aiki ka dubi niyan wanda ya ba da aiki ka dubi shirin wanda ya ba da aiki kuma ka dubi shugabanci na wanda ya ba da aiki duk abu uku na sun haɗu sun tafi daidai a zamanin wannan shugaban ƙasa da muke tafiya a kan sa ba zai taɓa ɗaukan bayronsa ya sa hannu a inda wauta ta za a sarrafa ta ba za a soma a hankali amma aikin zai gudana don kuma daga kudaden da yake zaune a ƙasa yanzu akwai kuɗi a ƙasa a Najeriya. Kuma bankin China ba zai taɓa ba mu kuɗin su in ba su ga muna da kuɗin da za mu zuba jari na farko ba. Ai ya fi shekara arba'in ana wannan shiri da su suka gama mu niyya na fit da kuɗi ba ai ba su ɗauki abin da tasiri ba. Abin ya fito a hannun maza ne kuma kowa ya san wannan gwamnatin gwamnatin maza ne wanda abin da suka shirya zai kankama. Alhaji Isa tafi da mafin da ya rima muri. mun gode sosai da wannan bayani da kai mana Alhaji Isa tafi da mafin da ke nan basaraken gargajiya a jihar turaba a tarayyar Najeriya. A madadinsa da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Bashir Ibrahim Idris sai jami'in da ya haɗa mu da ku Hassan Alhassan Silaja. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa mahuta lafiya.